Ƙidaya Sura hudu hatawa. Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Ku yi ƙidayar Kohatawa daga Lawiyawa, bisa ga kabilarsu da iyalansu, ku ƙidaya dukan maza daga shekara talatin zuwa hamsin da suka zo domin aiki a Tentin Sujada, ga aikin Kohatawa a Tentin Sujada. Kulawa da kayayyaki mafi tsarki Lokacin da za a tashi daga sansani, Haruna da ’ya'yansa za su shiga ciki su kunce labulen kariya, su rufe akwatin alkawari da shi, sa'an nan su rufe shi da fatun shanun teku, su shimfiɗa zane mai ruwan shuɗi a bisansa, su sa masa sandunansa. A bisa teburin burodin ajiyewa, za su shimfiɗa zane mai ruwan shuɗi, a kansa kuma su sa farantai, kwanoni da manyan kwanoni, da tuluna don hadayun sha, da burodin da zai ci gaba da kasancewa a kansa, a bisa waɗannan za su shimfiɗa jan zane, su rufe su da fatun shanun teku su kuma zura masa sandunansa; za su ɗauki zani mai ruwan shuɗi su rufe wurin ajiye fitilan da yake don fitilu, tare da fitilunsa, lagwaninsa da farantansa, da dukan tulunansa don man amfaninsu, sa'an nan su naɗe shi da kuma dukan kayayyakinsa. a cikin fatar shanun teku, su sa shi a kan sandan ɗaukarsa, a kan bagaden zinariya za su shimfiɗa zani mai ruwan shuɗi, su kuma rufe shi da fatar shanun teku, sai a zura masa sandunansa, za su ɗauki dukan kayayyakin da ake amfani da su a wuri mai tsarki, su nannaɗe su da zani mai ruwan shuɗi, su rufe su da fatar shanun teku, sa'an nan a sa su a kan sandan ɗaukarsa, za su kwashe tokar da take a bagaden tagulla, su shimfiɗa zani mai ruwan shuɗi a bisansa, sa'an nan su sa a kansa dukan kayayyakin da aka yi amfani da su a bagaden, haɗe da farantai don wuta, cokula masu yatsu don nama, manyan cokula da dadaduran yayyafawa, a kansa za su shimfiɗa murfi na fatun shanun teku su zura sandunan ɗaukarsa, bayan Haruna da ’ya'yansa suka gama rufe kayayyaki masu tsarki da dukan abubuwa masu tsarki, sa'ad da kuma aka shirya tashi daga sansani. sai Kohatawa su zo gaba, su ɗauka, amma kada su taɓa abubuwa masu tsarki, don kada su mutu, Kohatawa za su ɗauki abubuwan da suke cikin Tentin Sujada, Eleyazar ɗan Haruna firist zai lura da man fitila, da turare, da hadaya ta gari na kullum da kuma keɓaɓɓun mai, shi ne zai lura. da dukan tabanakul, da duk abin da yake cikinsa, da kuma kayayyaki da abubuwan masu tsarki, Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Ku tabbata cewa ba a kawar da zuriyar Kahotawa daga lawuyawa ba, saboda su rayu, kada su mutu sa'ad da suka zo kusa da abubuwa mafi tsarki, a yi musu wannan. wato, Haruna da ’ya'yansa za su shiga wuri mai tsarki su ba wa kowane mutum aikinsa da kuma abin da zai ɗauka, amma kada Kohatawa su shiga don su dubi abubuwa masu tsarki, ko na ɗan ƙanƙanin lokaci, in ba haka ba za su mutu, Gershonawa Ubangiji ya ce wa Musa. Ka ƙidaya mutanen Gershon bisa ga iyalansu da ƙabilarsu. ka ƙidaya maza masu shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki a Tentin Sujada, ga aikin kabilar Gershonawa, da suke aiki, suke kuma ɗaukar kaya, za su ɗauki labulen tabanakul, Tentin Sujada. kayan da za a rufe shi da kuma kayan da za a rufe shi daga waje na fatun rufuwa na shanun teku, labulen ƙofar Tentin Sujada, labulen filin da yake kewaye da tabanakul, da bagadai, labulen ƙofa, igiyoyi da kuma dukan abubuwan da ake amfani da su wajen hidima. Geshonawa za su yi dukan abin da ya kamata a yi da waɗannan abubuwa, dukan hidimominsu, ko na ɗauko ko kuma na yin wani aiki, za a yi su ne bisa ga umarnin Haruna da ’ya'yansa, za ka ba su dukan kayan da za su ɗauka a matsayin hakkinsu, wannan shi ne hidimar da kabilar Gershonawa za su yi. a Tentin Sujada, ayyukansu za su kasance bisa ga umarnin Itamar ɗan Haruna frist. Merariyawa, ka ƙidaya kabilar Merari bisa ga kabilarsu da iyalansu, ka ƙidaya maza daga masu shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki a Tentin Sujada, ga aikinsu sa'ad da suke hidima a Tentin Sujada, za su ɗauki katakan tabanakul, sandunansa, da dogayen sandunansa, da ramukansa, har ma da dogayen sandunan kewayen filin da ramukansu, turakun tenti, igiyoyi, da dukan kayayyaki, da kuma dukan abubuwan da suke dangane da amfaninsu, ka ba wa kowane mutum. ayyuka na musamman da zai yi, wannan ce hidimar da mutanen Merari za su yi a aikin Tentin Sujada, a ƙarƙashin jagorancin Itamar ɗan Haruna firist, ƙidayar ƙabilar Lawiyawa. Musa, Haruna da kuma shugabannin jama'a suka ƙidaya kohotawa ta kabilarsu. da kuma iyalansu, dukan maza daga shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki a Tentin Sujada, da aka ƙidaya ƙabila-ƙabila su dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin ne, jimillar dukan waɗanda suke na kabilan kohotawa, waɗanda suka yi hidimar aiki a Tentin Sujada kenan. Musa da Haruna sun ƙidaya su bisa ga umarnin Ubangiji, aka ƙidaya mazan Gershonawa ta kabilansu da kuma iyalansu, dukan maza daga shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki a Tentin Sujada, da aka ƙidaya kabila kabila da kuma iyali iyali, su dubu biyu da ɗari shida da talatin ne. Jimillar waɗanda suke na kabilar Gershonawa ke nan, waɗanda suka yi hidimar aiki a Tentin Sujada, Musa da Haruna sun ƙidaya su bisa ga umarnin Ubangiji, aka ƙidaya mazan Merari ta kabilarsu da kuma iyalansu, dukan maza daga shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki. a Tentin Sujada, da aka ƙidaya kabila kabila, su dubu uku da ɗari biyu ne, jimillar waɗanda suke a kabilar Merari kenan, Musa da Haruna suka ƙidaya su bisa ga umarnin Ubangiji, saboda haka Musa, Haruna da shugabannin Isra'ila suka ƙidaya dukan lawuyawa kabila kabila da kuma iyali iyali. dukan maza daga shekara talatin zuwa hamsin waɗanda sukan zo hidimar aiki da kuma ɗaukar Tentin Sujada, jimillarsu ta kai dubu takwas da da biyar tamanin. ɗari bisa ga umarnin Ubangiji ta wurin Musa, aka ba kowa aikinsa, aka kuma faɗa musu abin da za su ɗauka, ta haka aka ƙidaya su, yadda Ubangiji ya umarci Musa.